يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a cikin suratul hujurat karatunmu na jiya mun yi karatu har zuwa ƙarshen aya ta goma sha ɗaya bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kira da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma waɗanda suka yi imani da Allah cewa kar su dinga isgiri sashi wa sashi kar sashi su dinga cutar da sashi kar sashi su dinga rena ko walakanta sashi Allah ya ce kar su dinga aibanta junansu Allah ya ce kar su dinga jifan junansu da laƙubba masu muni Allah yake tir da suna na fasikanci bayan imani idan suna bai dace ba ba suna bane mai kyau ba suna bane na mutunci to ko mutum ne ya sa wa kanshi ba a kiransa da wannan suna kamar mutum ya sa ma kanshi Messi to ba a kiransa da Messi mutum ya sa ma kanshi Bob Marley to ku ba ku sai shi Bob Marley ba idan mutum ya sa ma kanshi wani suna sunan ba suna bane na arziki wani abu ne da ya shafi fasikanci wani suna ne da ya shafi ratse mahanya kun san ai suna da sunaye iri-iri akwai wani ma shi sunan shi jiji oka Eh, yana daga cikin mutanen da suka fi mummunar manufa a kan al'ummar musulmai kafin ya mutu eh, yana daga cikin a kasan nan mutumin da ya fi kowa kyama da tsana da mummunar manufa a kan al'ummar musulmai shine jiji oka to akwai gayan da shi sunansa jiji oka kuma musulmi ne akwai wani zaka ji sunan shi zama da hankali sai mata eh saboda shi kullum a cikin maye yake eh, wai mata ne masu zama a hankali amma namiji bai kamata ya zauna da hankalin ba to dukkan irin waɗannan sunaye ko da mutum shi kansa ya ce yana so a kiraye shi da su ba a kiransa da su domin sunaye ne na fasikanci bayan Allah mun gani, Allah ya mana jagoranci to yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha biyu Allah ya sa mu dace da daidai to sai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن ولا تتسفوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم Allah maɗaukacin sarki ya sake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kun ga yadda Allah ke ta masu imani a suratul hujurat idan an kiraye su sai a nuna musu abin da zai zama tsira a rayuwarsu ta duniya ya zama musu alkhairi a rayuwar da za su yi bayan sun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce ya ayyuhan na amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah Allah ya ce ijtanibu kafiran min zanni Allah ya ce ku nisanci ku ƙaurace madda yawa da yawa daga cikin zace-zace da kuke ma bayan Allah ma'ana ku ƙaurace wa mummunan zato ku ƙaurace wa yawan mummunan zato wa mutanen kirki Allah ya ce ku guji haka ka wancan da wancan sharrin ka zaci wancan da wancan sharrin ka zaci wancan da wancan sharrin Allah ce in kunni imani da Allah bu kaseeran min az-zanni kun nisanci yawan zato mai muni wa bayin Allah Allah ce ku daina shi ma babu kyau bayin Allah muna jiko ka zata mu wancan wancan sharri ka zata ma wancan wancan sharri ka zata ma wancan wancan sharri Allah ce babu kyau inna ba'da zanni ismun Allah ce domin sashin irin waɗannan zata zatan sabon Allah ne irin sashin irin waɗannan zata zatan Allah yake laifi ne ƙarya ne zaka samu abin ba haka yake ba a hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum wa zan fa inna zanna akdhabul hadith annabi yace ku kiyayi na kore ku ku kiyayi munanan zace-zace bayan Allah domin shi ne gangariyan ƙarya in ana neman ƙarya number one annabi ya ce zaton da kake ma mutane bayan Allah mun gani da wannan malamai suka yi kira kai musulmi da kake da mutunci ka san addini kake neman makowa mai kyau ka kaurace wa tsayuwa a matsaya da za a zarge ka duk abin da ka san akwai tuhuma a kai akwai mummunan zargi a kai to ka kaurace mishi su kuma waɗanda suka yi imani da Allah Allah sai ya kira ya su yace su kuma su daina mummunan su wa mutanen kirki jama'a mun fahimta amma in ka kai kanka inda za a tuhume ka Kuma ga nan kuma shikenan duk inda ɗan mulmi suke kana cikin su ga nan ka jefa kanka a cikin tuhuma lokacin da ka zo za ka wuce bakin shagon wani sai ya dawo ya a ya zo ido haka ne ko to ba za ka koya ma mummunan zato ba saboda yana ganin ka da ɗan mulmi kar ku zo ku yashe mashi shago to ka kaurace ma abinda zai jefa ka a cikin tuhuma bayan Allah mana fahimta malamai suka ce idan mutum ya kai karta, inda za a tuhume shi tuhuma ce a fili to nan don an tuhume shi an zarge shi ba wani abu bane ba tun da shi jefa kansa a wannan matsayi amma waɗanda suka kame waɗanda suke gafalallu game da irin waɗannan miyagun ayyuka Allah ya ce to ku bayin Allah ku nisanci yawan musu mummunan zato domin sashin irin waɗannan zace-zacen Allah ce duka saƙon Allah ne ma'ana yakan ja maka halaka irin waɗannan zace-zacen yakan ja maka mummunan ukuba a gaba da Allah ranar alkiyama jama'a mun fahimta domin idan ka mishi mummunan zato akan abin da ba haka bane to kaga ai ka ja maka wata fitina kafiran min Allah ya ce inna ba'da zanni ismu da yawa mafi rinjaye ma'ana sashin irin waɗannan miyagun zace zake da ake ma mutanen kirki Allah ya ce sabo ne na Allah bayan Allah mun fahimta lokacin da munafukai suka yi kire wa na Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka je ta da guna magana yayi ta yawo wannan tsautsayin wallahi sai da ya fada kan waɗansu daga cikin mutanen kirki waɗanda su ba kai bane kwatsam kawai sai ga magana a bakin su lokacin da wannan maganar su ma suka tattaufa a bakin su Allah sai yake cewa laula إذ سمعتموها ظن المؤمنون والمؤمنات da wani المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا Allah sai yake kiran waɗanda suka yi imani wa launa istami'tumuhu zanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira Allah ce to don me yasa lokacin da su waɗanda suka yi imani da Allah suka ji ana ta yawo da waɗannan gulmace gulmace a tsakanin mutane me yasa ba su yi zaton alkaini kansu ba ma'ana wadda ake zargin me yasa ba su kyautata mishi zato ba ba su kyautata makansu ba da kai da dan ba abu ɗaya bane yadda nake bukatan mutunci haka kake bukatar mutunci to ashe idan za a jefe ka da wata mummunar magana abin da ya kamata na zata maka alkhairi domin da ni da kai ba bambanci ai mun karanta hadisin annabi yace wal muslimuna karajul wahidin musulmai kamar mu kamar musulmai ne duk abin da kake bukata na mutunci da kima shi ma ai yana bukata Allah yake to launa istami itumuhu me yasa lokacin da suka ji wannan mummunar magana ana yawo da ita Allah ce zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan su mu'minai maza da mu'minai mata me yasa ba su zata ma kansu alkhairi ba ma'ana inda su ne aka ce su suka yi da su yadda ne to me yasa ba za su zuka ga ƴan uwansu irin wannan alkhairi da suke so ma kansu ba jama'a mun fahimta لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين ألا تميتا بس ولا الكريا في أتيلي بكيري يرسل أكي وما ترمى الله صلى الله عليه وسلم أبو أيوب يا شبك في جنسة sai matarsa ta ce mishi mai gida ka ji irin labarin da ake ta yawo da shi a gari kuwa sai ce mata naji ina magana na, na Aisha sai ta ce eh sai ce mata wallahi ƙarya ne yace yanzu ke ke ke ke idan aka ce kin yi zina ke za ki yarda ke a yadda kike kike ji kina son Allah kina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaki dake izin tace wallahi barin yadda ba yace mata to Aisha fa uwarki ne a imani jama'a kun ga yadda ake son alkhairi mutanen kirki yace ke yanzu ce zaki dake izina tace banki ya tabbata ga Allah tace ba ni ba zina yace to na Aisha fa uwarki ce a imani to idan ke yatta a imani ba za ki iya zina ba saboda kina ganin kina tsoron Allah yaushe matar manzon Allah ba ta yi jama'a muna bi dole al'umma sai ta rufe wannan kofar kar a bude kofar mummunan zato wa mutanen kirki wannan yakan ga baraka a cikin al'umma yakan ga baraka a cikin al'umma kai karshe Allah sai yake ce musu walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم إذ قوله بألسنتكم تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه technology lamassakum fi ma afattum fihi azabul azim da azaba mai girma ta shafe ku sanadiyar kutsa ku da kuka yi a cikin wannan magana yan uwa muna ji ko ashe kenan idan duk maganan da zaka ji zaka je ka kutsa kai ma to fa za ta iya ɓaci maka a ranar alkiyama ai kun ji abin da Allah ya gaya musu duk da sun dawo sun tuba sun yarda abin da aka yi yarda aka yi sun yarda abin da aka yi kazafi aka yi wa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake to duk da haka walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah idan ba don rahmar Allah da falalar Allah akan ku ba a nan duniya da lahira Allah yana nufin ku da rahama a duniya da lahira Allah na nufin ku da falala a duniya da lahira kun fi ma afattum fihi azabun azim da azaba mai girma ta shafe ku sanadiyar kutsa kanku da kuka a cikin wannan magana jama'a muna ji ka kokari a irin waɗannan miyagun maganganu ka zama ɗan ba ruwanmu kaune qawluhu bi alsinatikum Allah ce lokacin da kuke tafe maganar a harshen ku wannan ya ba mu wannan wannan ya yi fatin na wannan wannan ya yi fatin na wannan kaune qawluhu bi wata wa taquluna bi afwahikum kuna faɗa da bakin ku ma laysa lakum bihi ilmun abin da ku da ilimi akan ba ka nan akai me kai ka dora ba ba ka nan akai ba ka nan akai Allahu akbar An ka ce ta dawo daga gidan miji ta zo ta same ka ta ce maka an mata kaza an mata kaza an mata kaza yar ka ce ta zo ta same ka ta ce an mata kaza an mata kaza an mata kaza a bani na adalci sai ka nemi mijinta haka ne ko amma in ka ba da to shi bai ga abin da muka mishi ba a kana nan ne aka yi rigimar kana nan ne suka yi ya za a yi ka iya hukunci ma abin da ba ka wajen ya faru to idan irin waɗannan ababa ba mu yi taka tsantsan da su ba to wallahi sai kaga irin waɗannan sun jika mutum aiki a ranar kiyama Allah ya tsare mu Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu istanibu kaseeran min adh ya ku waɗanda suka yi imani da Allah Allah ya ce ku kaurace wajen yawa daga cikin zace-zace masu muni da kuke yi domin ai ba duka zaton ne aka hana ba ai akwai zato na alkai shi yasa yake inna ba'da zanni ismu sashin irin waɗannan tan laifi ne domin akwai wadda su kuma alkhairi ne to kullum ana so ka dinga zata wa mutane alkhairi shi kuma ado ne shi kuma alkhairi Allah sai yace wala tajassasu Allah ce kar ku dinga binciken bankaɗo laifukan yan uwanku shine at-tajassus ne kullum ka ga ya wuce ka ce bari in ɗan bi shi in ga ina yake zuwa at tajassus wannan bin diddigi akwai wanda in an bi shi ba za a kama shi da laifi ba babu annabi yi doka annabi yi doka akan bin diddigin musulmi annabi ya ce kuma duk wanda aikinsa bin diddigin wani musulmi to Allah shi ma zai bi kuma ko a tsakiyar gidansa ne sai ya ji kunya shine ma'anan wala jassas wala jassas kar ku dinga bin bayan sirrin ɗan uwan ka yi kokari ka ce bari na gano mene sa da wani kam Allah ce kai ma za a banka da naka ko da a tsakiyar gidanka ne yana daga cikin abin da annabi a hadisin musulmi hani wala tajassasu kar ku dinga a tajassus kar ku dinga leƙen asiri na bankaɗo sirri na ƴan uwanku kana ƙoƙarin ka gano me sharrinsa Allah ki kar ku yi haka jama'a idan kun lura da dukkan waɗannan ayoyi da muke karantawa yadda kawai al'umma za ta zauna lafiya ne yadda soyayya zai gudana cikin aminci a tsakanin dukkan musulmai yan uwan juna wala su? Allah ya kar ku dinga bin bayan diddigin yan uwanku domin ku dinga gano munanan ayyukansu wala yakta ba'dukum ba'da Allah ce kar kuma ku ya dinga jiba na sashi kar sashi ya dinga gulman sashi sabbin sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce mishi wai menene gulma gulma gulman nan menene jiba menene gulman nan annabi ce zikiruka akaka bima yakrahu shine ambaton ka ga dan uwanka da abin da bai so ka dinga faɗan wani abu da dan uwanka ba so a faɗi wannan abu to kai gulman sa kenan ka san wani zai ce ai ko a gaban sa zan faɗa ko a gaban sa ka faɗa gulma ne domin dama annabi bai ce gulma a gaban sa ko ba a gaban sa ba yace kawai zikiruka akhaka bima yakrahu shine ka dinga faɗa game da dan uwanka abin da bai so ko da a gaban sa zaka faɗa matukar abin ba son abin yake ba wata wani abu ne ya faru da shi kai kuma ka sani bai kamata ka zo kana sa ba kai jiba kai sa kai jiba sabon suka ce ya rasulullah in kana fi aki ma aqul fara'aita in kana fi aki ma aqul suka ce to manzo Allah idan abin da nake faɗa game da dan uwan nawa gaskiya ne fa abin da nake faɗan ban kare gishiri akai ba haka yake haka yadda nake tadin haka yake annabi yace in kana fi ma taqulu faqad irtabtahu idan haka yake yadda kake faɗan to kai gulman sa kenan wa in lam yakun fihi ma taqulu in kuma abin da kake faɗan bai da tare da shi faqad ba'atahu annabi ya ce kama dan uwanka ya rafi kenan eh, yadda ya can haka kake faɗan annabi ya ce tashi ne gulma baka ƙara ba baka ƙara ba sabai suka ce to manzon Allah me za ka ce idan abin da muke faɗan haka yake haka hannunsa yake annabi to ai gulman kenan dama amma in abin da kuke faɗa ya yi annabi ya ce wannan kurman sharri kenan amin bayan Allah muna fahimta kaga istanibu kafiran min az-zanni istanibu kafiran min az-zanni yace mana wala ta tajassasu wala yattaba'ukum ba'd kar kuma tashi su yi jiba su dinga gulman sashi mun taba karanta wani littafi a cikin darussa biyar ko shida fakihatul majalis ko lauhin abdussalam bali ya rubuta shi ne akan jiba hmm. yace ya zama fakihatul majalis shine dan kayan marmari na majalisan da ake hira eh, in inda za a zo a dan hira to dan abun da za a kawo na tabawa abun malam yace shine gulma to mutum ake kawowa matacce a ajiye to kowa sai dinga danya kuta yana tabawa wannan da kaji ana cewa cin naman mutum cin naman mutum wallahi tallahi cin naman mutum ne akwai waɗansu da suka yi ta'in wani shi kan ma nauyin jiki ne bayi da sauri suka ce o oh, yanzu an aiki wane yaushe har zai je ya dawo irin tafiyan sannan annabi ya nuna ɗaya yake mishi hannun Ɗan sakace bakinka ya sakace kuma ai ciro tsoka ya ci ko bai ci ba ya ci cin naman ne wallahi cin naman ne wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a majalisinsa sai wajen ya dume da wari annabi ya ce musu kun san wari ne wannan suka ce a'a ya ce wari doyin masu gibar mutane ne to mai cin kare ma ya doyi ba ne cin mutum wata rana sai ku shiga daki da kai da matarka ku ɗauka ɗera ne ya mutu a ɗaga nan babu to wani ne wani wani a cikin ku ne yake wannan doyin doyin gulma ne wallahi mafulmaci yana wannan wari ba tusa ba ne ba tusa ba wadda ya yi tusa wani ne kawai ya zai ya sha ta nishi yawa ya zo yake muku wari a tsakanin haka ne mana haka ne cin naman ne cin naman ne Allah ya ce idan an kawo mushe ku ci na mutum ku ce ku ba ku cin naman mutum idan kuma ya gusa ku kama cin naman sa da ransa cin naman ne yana daga cikin mafi haɗarin abin da mutum zai jefa kansa a ciki wallahi shi ne magana a game da gulma gulma gulman ka dinga kamewa ka dinga kamewa ana warwason aikin bayi akan gulma ranar alkiyama ba ɗan kaɗan ba yana daga cikin abin da ke sa mutum ya zan fallashe a ranar alkiyama in za ka faɗi magana ka faɗi alkhairi in ba za ka faɗi alkhairi ba ka zaba kin ka kai shi man sama ta naja in ba za ka faɗi alkhairi ba ka zaba kin ka kai shiru bayan Allah duka waɗannan ababa da muke ganin su a Qur'ani wallahi hanyar tsira ce hanyar tsira ce wala yaktab ba'dukum ba'da kar sashi ya yi giban sashi kar sashi ya yi gulman sashi Allah ya ce a ahadukum an ya'kula lahama akihi maitan Allah ya ce yanzu ɗayan ku ya so ya ci naman dan uwansa yana mushe bayan ya mutu fakarintumuhu Allah ya ce ai kun kyamata kunki ba waɗanda wani zai mutu a tsakaninsu su ɗau gawan su je su gasa su ci nama Allah ya ce amma gashi nan da rayukansu yan uwanku kuna cin naman su yadda kaji an ce cin naman mutum ne cin naman mutum ne cin naman mutum ne cin naman mutum ne a yi hibu a hajjukun an yi akula lahama a mai kan Allah ce yanzu ɗayan ku ya so ya ci naman ɗan uwansa bayan ya mutu ka duba misalin jama'a Ɗan uwanka ne ɗan uwanka ne ɗan uwanka ne ɗan uwanka ne ya kwanta ya mutu a ce ka zo kana yankan namarsa kana sawa a baki abin ya yi muni a wajen kyama ko bai yi muni ba ya yi muni to wannan gulmace gulmace daga ga ake yi daba daba din abin da ake yi kenan yi tunuru. Allah ya kun da masakan kunki ba ku cin naman ƴan uwanku bayan sun mutu amma kuna gibar su Allah sai ya ce wattaqullaha to ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah Allah ce ku ji tsoron Allah ku tsare dokokin Allah ku kiyaye abinda Allah ya hane ku ku hannu abinda Allah ya hane ku ku hannu dama shine takawa ka kare kanka daga azabar Allah duk abin da zai iya zama sanadiyar halakarka ka yi amfani da wata garkuwa ka tsare kanka to da tsoron Allah ake tsare kowace irin fitina me ma'anan takawa me ma'anan tsoron Allah shine kiyaye dokokin Allah shine kiyaye dokokin Allah inda aka ce ka bari ka bari inda aka ce ka yi ka yi to sai ka samu ka gama lafiya Allah yake wa taqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah tawwabur rahim lalle Allah mai yawan karban tuban bayi ne kuma Allah mai jin kai kun ga ai an bude kofa ko to ka duba rahama ma irin ta Allah ka duba rahama irin ta Allah aka ce a tuba a tuba a tuba mafi girman kofa na alkhairi da Allah ya ajiye wa bayi a rayuwa malam shine kofar tuba mafi girman kofa na alkhairi da Allah ya bar ma bayi a bayan ƙasa ita ce kofar tuba tuba kuma tana istaya lokacin ta yana kurewa lokacin ku yana kurewa lokacin tuba yana kurewa duk irin waɗannan laifuffuka da sauransu idan ka tuba ka koma zuwa ga Allah ka gyara sai kaga ka samu aminci idan ka ki ka gyara wata ran haka kwatsam sai a zo a yi wani hatsarin mota da kai sai kaga lokacin ya kure domin annabi ya ce in mutum ya shiga gargara ko ya tuba Allah bai karba ga kamar baka cika ba amma tubar kuma ba za a karba ba bayan Allah muna fahimta Allah ke mu ji tsoron Allah mu tuba ma Allah mu ji tsoron Allah mu tuba mu ji tsoron Allah mu ba mu koma zuwa ga Allah Allah ya sa mu dace to sai Allah ya ce ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير الله يقول يا أيها الناس يا كمتني inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa Allah yake lallai mu muka halicce ku daga namiji da mace ma'ana daga annabi adam da kuma nana hawa'u alaihi masalatu wassalam Allah ta mun halice ku ne daga namiji da mace annabi adam da matarsa Allah ta mun muka halice ku ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum min zakarin wa unsa lallai mu muka halicce ku daga namiji da mace waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila sai muka sanya ku dangi dangi Allah ke sai muka sanya ku kabila kabila shu'ub jam'i ne na sha'ab shine tushe na kowace kabila idan aka ce fulani to ai a cikin su akwai kaza a cikin su akwai fulani kaza a cikin su akwai kaza waɗansu ma an zaka ga salon maganar su yana sabawa da waɗansu ko Allah ta mu muka saku dangi dangi mu muka saku kabila kabila me dalili Allah ce li ta'arafu domin ku san juna wannan ya san ga dan uwansa wannan ya san wani danginsa ne wannan ya san cewa wani dan uwansa ne wannan ya san abokin zumuntarsa ne wannan a samu sanayya a tsakanin juna wannan sanayyar ta zama aya a tsakanin juna Allah ce wannan shine dalilin sanya ku dangi dangi kabila kabila amma inna akramakum indallahi attaqakum mafi karancin ku martabar ku darajar ku a wajen Allah shine mafi tsoron Allah ku jama'a mun ji ba ba maganan yare bane ba maganan gari ba ne magana ake na tsoron Allah wadda ya fi daraja a wajen Allah shine wadda ya fi tsoron Allah amma asali kowa da kowa kowa ɗaya uba ɗaya muke daga annabi adam da nana hawa haka ne ko ba ka ba to akwai wadda ya fi ka asali duk ɗaya ne duk ɗaya ne ya ayyuhan nasu Allah yace ya ku mutane inna khalaqnakum min zakarin wa unsa mu ne muka halicce ku daga namiji da mace namiji da mace annabi adam da kuma nana hawwa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila muka sanya ku dangi dangi muka sanya ku kabila kabila lita'arafu domin ku san junanku domin hakan ya zama muku wa'azi a tsakanin jama'a mun ji dalili wannan ya zama fulatani wannan bayarbe wannan bahaushe wannan kaza wannan kaza lita'arafu duk halin da kake gani mai muni a yaren waɗansu akwai irin mai wannan halin a yaren ku haka ne ko babu jahilci ne ka ji ana wani wai kabila ne to waye waye ba kabila ba waye ba kabila ba kabila ne ga shi wa qaba'ila kabila kabila kai ma kabila ne shu'uban wa qaba'il qaba'il jami'i ne na kabila Allah ce mun sanya ko kabila kabila kowa ma kabila ne duk wani mai tsoron Allah da kake gani a cikin ku a yaran da ka samu mai tsoron Allah irin akwai wanda su a yaran su babu karuwai akwai wanda su a yaran su babu yan fashi akwai wanda a yaran su babu mashaya giya babu duk wani abu da zaka nuna wani yare ka ce a suna kaza akwai shi a yaren ku in kwanta kwanta akwai a yaren ku akwai ko babu akwai jahilci ne musulunci maganar yan uwantakan musulunci ake yi maganar yan uwantakan musulunci ake yi a musulunci mutum ko kadan gare ne ubansa in musulmi ne dan uwanka ne Allah yake fa in tabu in dai mutum ya tuba Ga shi musulmi wa samun salata sun tsaye da sallah wa atu zakata sun ba da zakka fa kun fi dini Allah ta sun zama yan uwanku addini sun zama ko zama sun zama in dai mutum musulmi ne ya zama ɗan uwanka abinda Allah ya faɗa ke nan. fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikwanukum bid-din sun zama ƴan uwanku a cikin addini jahilci ne idan wai musulunta suka yi to su waye su ba musulunta suka yi ba akwai su idan aka tambaye ka waye ubanka sai ka ce sayyidina abubakar to shi ma musulunta yi idan aka tambaye ka waye babanka kace sayyidina umar shi ma musulunta yi to balle babanka wannan kowa musulunta suke musulunta suke masaukacin ya ce waye babanka sai ka ce annabi muhammadu Kuna duk wani rawanin da kake gani akan waye da waye duk musulunta suka yi. Kawai iya kace a ce wani ya riga wani musulunta. To ko ta bai ma aika wani yadda ya riga wani musulunta. Gobe kuma akwai yadda zai musulunta. Shi nan kuma sabbin musulunta ne. Haka ne? Ko da ka duk kauyanci ne da jami'in ce ka jana sa ah, wai wai bin musulunta. Ina da ya musulunta. abinda ake bukata musulunci abinda ake bukata musulunci abinda ake bukata na in wantaka musulunci yaushe suka musulunta wannan kuma can maka ya musulunta ya musulunta ya zama dan uwa duk yadda kake ganin wani sabon musulunta ne kai ma akwai da an same shi in ya kalle ko ma sabbin musulunta ne haka ne ko baka bane haka ne magana ake na musulunci wanta wanda babu wani wacce zai koyi wani wai wannan yaran su kaza wannan yaran su kaza a in ka samu ma ana wannan magana sai dai kai wanda bai san addini ba sai dai wanda bai san addini ba sai dai wanda bai san addini ba jahiliya ce wannan idan aka yi magana na kabilanci a gaba ga annabi yakan ce da uwa fa innaha muntina annabi yakan ce a bar tana karni akwai wari akwai wari haka sabon annabi suka haɗu suhaibin rum ya zo shi salman al-farisi ya zo shi ga sunan haka aka haɗu aka yi musulunci aiki haka aka haɗu abin da ake bukata ya zan musulmi ko aure da a bashi mutumin kirki ne A eh, aqidar sana da kyau eh ya ci addini ya ci ya ci halaye ya ci a bashi aure ‘yan uwa mun fahimta ko? Allah ya sanya mu ne dangi dangi Allah ya sanya mu ne kabila kabila idan jarawa ne sai ka ji jarawan akwai na kaza jarawan akwai na kaza jarawan akwai na kaza Allah ce duka wannan aya sai daga cikin ayoyin Allah amma ba wai yayi haka don ya nuna wane ya fi wane ko wane ya fi wane ko wane ya fi wane ba a suratul rum Allah yake cewa wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum Allah ya ce, Wa min ayatihi karku samawati wal ardi yana daga cikin ayoyin Allah halittar sammai da kasai. Idan kun kalli sammai, akwai ayoyi daga cikin ayoyin Allah. idan kun kalli kasai akwai ayoyi daga cikin ayoyin Allah akwai ko babu lafu alsinatikum wa alwanikum Allah ya kuma da sabawan harshen ku da sabawan kalan jikin ku Allah ya duk na daga cikin ayoyin Allah ina jama'a mun ji sabawan harshe ai shine sabawan yare ko dan uwanka ne mutum ya zo duk abinda yanayin sa yake haka yake amma gashi yana magana baka jin me yake faɗa Allah ya aya ne sai ku daga hannu duka kuna addu'a kuna roƙon Allah wannan bai jin abin da wannan ke faɗa wannan bai jin abin da wannan ke faɗa amma duka Allah yana jin ku Allah ce wannan aya ce sabawan harshe aya ne ba wai an yi ne domin wani ya nuna wani gadara wani ya ce a'a sa a'a wani dan gari wani ba ko wani a'a kaza a wannan duk jahiliya ce wannan duk jahiliya ce amma ka fahimci ayar da take ciki yadda wayannan suke sarrafa yarensu su yi magana duk abin da suke so su isar na sako suna isarwa suna fahimta kai ma a yarenka kana isarwa kana fahimta amma baka jin nashi bai jin naka amma duk manufar da kuke ɗauke da ita da ku iya isarwa da yaren aya ce ko ba aya ba aya ce to shi Allah so yake mu kalli waɗannan ababa su zama mana izina to wani kuma ba wannan ayoyi ne yake kallo ba alfahari yake kallo yayi da yarenta. jama'a mun fahimta wa alwalikum da launin jikinku idan bakakin ne bakakin ma kala kala ne idan fararen ne fararen ma kala kala ne Allah ya duka wannan aya ne daga cikin ayoyin Allah inna fi zalika laayatin lil alamin Allah ya ce a cikin waɗannan akwai ayoyi ga masu ilimi ai kun ji abin da Allah ya faɗa wanda ya san me yake yi to ayoyin da ke cikin waɗannan ayoyi da muka karanta su yake kallo ma'ana alamomin da ke cikin ayoyin abin wa'azin da ke cikin ayoyin su yake kallo domin ya wa'azu amma in ba wannan bauta riba na da su babu in ka zagi yaransu shi ne ne babu duk abin da ka gani ka aibanta shi da shi wannan abin sai an samu irinsa a yaren to amma abin da ake bukata imani da aiki mai kyau imani da kyakkyawan aiki Allah sai ya ce inna akramakum inna layi a mafi mafi karancinku mai darajarku mai matsayi abun Allah daga cikin ku a takakun shine mafi tsoron Allah ku ana samun matsayi abun Allah ne gurgudun tsoron Allah mutum matsayi da ake samu abun Allah gurgudun tsoron Allah ne ba ana samun matsayi abun Allah don ka fito daga wani yayi bane ba ana samun matsayi abin Allah don ka fito daga wani gida ba ne, ba ana samun matsayi abin Allah ba ne don ka fito daga wani gari ba ne, shi za ga su Abu jahalin su Abu labi duk suna wuta saboda Allah shi ba yi duba gari shi ba yi duba yare shi ba yi duba gidan da ka fito yana duba imaninka da tsoron Allah ta, da kuma aikinka da kyau jama'a mun fahimta alqur'ani ya tabbatar abu da habi yana wuta tun kan bilal ya mutu kuma bakin fata ne annabi ya tabbatar dan aljanna ne to ba shi kenan ba bakin fatan sai ya shiga aljanna da kai wuta ne bai ga mutun yana nuna ne sai sha kai ai jami'in ne sai wannan wuraren da suka ci ma ba ta haka a duniyar ba a duniyar sama wutan da aka san me ake a rayuwa wannan duk wuce shi ake ba bako bako bako in ya fi ga kuɗi sai ne ba sai ya yi gidajen da kai da kakannin kamar duk ba ku da shi a garin kun ba to ya zama nan gari ko bai zama ba ba ko sai zo ya kunna a garin kun ba shi kenan ba to ba shi kenan ba a yana haka ne to wannan waye musulmi waye dan uwan ko daga ina yake matukar musulmi ne aqidarsa tana da kyau ya san Allah yana kadaita Allah da bauta ya zama dan sai a zauna da shi a yi mu'amala da shi a aura daga gare shi a aurar mishi kuma a ci gaba da rayuwa irin ta addini da imani bai Allah mun fahimta saboda karka ce alkhairi sai a garin ku da kai a'a duk inda kaga akwai musulmai kai alkhairi ka musu alkhairi ko mota kake tafiya ta sauke ka ko ka tsaya da ku yi sallah a wani masallaci in kaga asusu na fi sabilillah ka saka in akwai wanda suke bukata ka taimaka musu ka taimaka musu bayan Allah mun fahimta to idan mutane musulmai suka ɗauki wannan tsari to za ka ga alkhairi a cikin tafiyarsu za ka ga alkhairi na tare da su dare da rana a kowane lokaci jama'a mun fahimta to amma dai mun ji inna akramakum inda layi a sakaku wannan atkakun din a ƙauye yake shine akramakum wannan atkakun din a birni yake shine akramakum wannan atkakun din a ina yake inda ya fi ku tsoron Allah to ya fi ku matsayi to matsayi kuma abin Allah ai shine matsayi matsayi abin Allah ai shine matsayi matsayi abin Allah shi a shine matsayi matsayi a shi ne matsayi don kafin mutum shi ne kafin shi matsayi Allah yake inna akramakum inda a taɗaku Allah ke mafiya karamcin ku a wajen Allah su ne mafiya tsoron Allah ku jama'a mu tsare tsoron Allah riba da ake ci riba da ake ci a duniya da lahira jama'a yana tsore ne akan tsoron Allah ka yi kima ka yi mutunci ka yi daraja ka yi albarka yana alaƙa ne da tsoron Allah yana alaƙa ne da tsoron Allah mu tsare tsoron Allah tsoron Allah shine tsare dokokin Allah shine tsare dokokin Allah mu tsare dokokin Allah mu tsare dokokin Allah mu tsare dokokin Allah mu tsare dokokin Allah duk abin da muke bukata Allah zai biya mana bukata in Allah ya yaj'al lakum furqana wa man Allah ya yaj'al lahu makraja duk wata mafita Allah yake kofar abu ita ce in dai zaka tsare ta kawa Allah ce zan bude ma kofa wa yarzuqu min haythu la Allah ya ce in mutun ya tsare ta kawa sai in bashi mafita a rayuwa duk yadda kake ganin al'amuran sun tunkushe din nan wallahi in ka tsare biyayya ma Allah in ka tsare dokokin Allah Allah sai buɗa ma hanya sai ka wuce ya azurta ka ta inda baka sani ba wa man yattaqillaha yaj'al lahu makratan wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra eh in tattaqullaha yaj'al lakum furqana me rarrabe ba abinda zai dinga rarrabe maka alkhairin da sharri Abin da zai dinga rarrabe maka abin da zai amfanar da kai da abin da zai cutar da kai idan ka ce za ka gulmuya a sabon Allah sai da kai ta rayuwa a makanta Allah wata rana sai ka ga kanwarka kanwarka kana so ta maka fada in dai sabon Allah ne in dai kace zaka saba ma Allah domin shi sabon Allah da da dishe basirar mutum yake wata rana sai kaga kanwarka kanwarka ta baya san kasa su suke hada kuɗi ana biya maka bashi su suke hada kuɗi ana biya maka rikici su suke hada kuɗi ana belin ka a caji ofis kaji girma ya fadi to idan dama mutum ya ce sabon Allah zai shi da walakanci da kaskanci sun kulla shi da walakanci da kaskanci sun kulla sai ya zama wasaran a gidanku ana mitin da kannanka a kanka wadda kai za ka musu faɗa a da rayuwa amma ana mitin da su ya da a yi da kai to sharrin saba ma Allah kenan idan kuma ka tsare ta tsawa in kuma ka tsare ta tsawa duk inda daraja ta kai a rayuwa sai ka ka kai wannan wajen sai ka ka kai wannan wajen abinda baka kai a neme ka akai ba sai a neme ka akai akwai riba kamar tsare ta kawa duk qur'ani sai ga Allah na kiran zuwa ga tsare tsoron Allah tsare tsoron saboda riba yake da shi Allah ya ce wa taqullaha ku ji tsoron Allah inna akramakum indallahi atqakum inna Allah alimun lam ya Allah mai ilimi ne Allah fasani ne game da al'amuran da muke aikatawa baki daya Allah ya san me muke yi Allah masani ne game da abin da muke yi Allah yana ganin abin da muke yi kuma da wannan abin da muke yi zai mana sakayya Allah ya samu dace Allah ya mana muwaffaqa amin to bayan Allah sai mu kwana a nan gobe Allah ya kai mu sai mu zo mu karasa suratul hujurat insha Allah wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ba zai shiga cikin gulma ba mun gane ko shi alkai dama yana daga cikin abin da ake bayyana da shi shi ma kansa ai ya hana ne saboda gudun riya ko dama duk wanda yayi abu don Allah so yake yi koyi to kaida kuma yin abu don Allah Allah shi ke bayyanar da abu yanzu duk magabatan mun nan da kaje Imam Bukhari yayi kaza yayi kaza ba wai shine zai zo ya lissafa abin ba a Allah ya kore waɗanda da su fito da wannan abin saboda ka wahalar da kai ne wai don kana alkhairi ka dinga sai ka fada sai ka fada sai ka fada kana wahalar da kanka ne Allah in je alkhairin ne zai kore waɗanda za su bayyana da shi yanzu irin rayuwar mala Bakar mamurkumi Gumi alkhairin shi zai yake ga mutane wanda suke tare da shi sun gani dole ne bata lokaci ne bata lokaci ne wai ka zauna duk abin da kai na alkhairi sai ka faɗi kayi kaza kayi kaza a kana ɓata lokacin ka ne in dai alkhairi ne to haka idan sharri ne ma ba yi kura in sharri ne ma sai ya fita sai ya fita hali hayaki ne ba a duk shi sai ya fita shi fa Allah abin da ce a ɓoye ma bayan an koye ma yana fitar da shi yanzu ai yana daga cikin waɗanda Allah ke fushi da su shine wadda za su sadu tsakanin miji da mata kuma su zo suna tadi ko kuma ya shar'anta ɓorewa ya shar'anta a rufe shi kar a yi shi a bayyane kar a yi tadin sa ina shi yake a rufe to amma idan ciki ya fito ai kowa san me ya faru to abin da yace ku boye ma yana bayyanar da shi balle kuma abin da yace a bayyanar da shi haka ne ko ba ka haka ne Allah ya sa mu dace na'am wa alaikum assalam Allah mallan ina roƙa a ga ma jama'a ku addu'a ba ku China biyan wanda ah, a goma ya abinda malami sai ke faɗa shine yan uwa su saka yan uwa na ƙasar China da Myanmar ko wadda suke cikin halin kakani kayi wanda kusan yi wanda yake sauraron irin abubuwan da suke faruwa gidajen rediyo da sauran dukkan irin waɗannan kafafe zai san irin halin kunci da waɗannan musulmai suke ciki muna roƙon Allah ya ba su mafita Allah ya magance musu waɗannan abokan gaba nasu Allah ya ɗauka musulunci da musulmai kasance da kafirci da kafirai na mala wa alaikum salam eh eh eh ba daidai bane abin da ya kamata ku je ku yi kukan ku a inda za a karba muku hakkin ku abin da ya dace kenan amma wannan tarin ai bai fito muku da hakkin ku ko aiwa to ai magana a inda hakkin zai bayyana na'am malam na'am na'am a dinga eh e ai shi abinda muka fara yin yana daga cikin abinda annabi ya hana zama a bakin hanya saboda tare tare da gulmace gulmace irin waɗannan wannan motar ta wuce a ce yan kafin sunan barayin kenan to yawa to wannan gaskiya dai baka ne a cikin halaka Allah ya tsare mu eh eh insha Allah wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh